من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة الحسنى للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين صل اللهم وسلم وبارك وأنعم على عبدك وحبيبك محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا مسلمين na roƙon Allah subhanahu wa ta'ala da ya karɓa mana kyawawan ayyukanmu na alkhairi ya gafarta mana kurakuranmu da zunubanmu da takaita mu ya kara mana imani da himma da ikhlasi da kuma rufa mana asiri duk inda muka shiga muka fito duniya da lahira kuma inda muke roƙon Allah ya azurta mu da kyakkyawan ƙarshe idan ajalinmu ya zo innahu waliyu zalik wal qadiru alai da izinin Allah subhanahu wa ta'ala yau laraba ashirin daidai ga watan eh, sha'abana na shekara ta 1435 hijiriya wanda ta yi daidai da sha takwas ga watan shida na shekara ta dubu biyu da goma sha hudu miladiya za mu tashi a kan almadatu saniya darasi na biyu fi ahkamin raƙiƙi cikin abin da ya jibinci hukunce-hukuncen wato bawa bawa yana da waɗansu hukunce-hukunce ah, kamar haka na farko al'itku ‘yantawa yana daga cikin hukunce-hukuncen bawa shi ana iya ‘yanta shi bawa baya tabbata a bauta a ko da yaushe ana iya ‘yanta shi eh, al'itku shi ‘yantawa me ma'anan shi ta'arifuhu al'itku shi ‘yanta bawa shi ne tahrirul muluki ‘yanta bayi wa takhlisuhu da kubutar da shi da fidda shi min riƙil ubudiyya daga irin wato ƙasƙanci na irin bauta na biyu hukuncin 'yan tabawa hukmul itki annadabu wal istihbab hukuncin 'yan tabawa mustahabbi ne ko musulunci ya kwaɗaitar bai kai wajibi ba da wajibi ne bi mana duk wanda bai yanta bawan shi ba Allah zai kona shi gobe kiyama kenan a'a abun istihbabi ne wato zaɓin mutum ne zaɓin mutum ne likaulihi ta'ala fakku raqabatin ko ka yanta bawa ka je suratul baladi aya ta goma sha uku za ka ga sharhin wannan ayan wa qaulihi sallallahu alaihi wa sallam da faɗin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a wani hadisi yace man a'ataqa raqabatan duk wanda ya ‘yanta bawa ko baiwa, a takallahu bi kulli irbin minha irban minhu minan nar. Allah zai ‘yantar da kowane gaba, wato kowane gaba na wannan bawan da ka ‘yanta, to Allah zai ‘yantar da gaɓoɓin jikinka gwargwadon gaɓoɓin jikin da suke wannan bawan, Allah zai ‘yanta naka daga wuta. wato sai ka duba gaɓoɓi nawa ne a jikin bawa a jikin mutum gaɓoɓi sittin ne inda malamai suka ce ka ta shi e gaba ɗan shi ka e to yanda ka ta yatsun shi na kama Allah zai ta su daga wuta yanda ka ta hannun shi Allah zai ta naka daga wuta yanda ka ta idan shi da kunnen shi da bakin shi da harkin shi kai ma duk waɗannan gaɓoɓin Allah zai ta naka daga wuta hatta inna ya a al-yada yadda yadi manzo Allah sallallahu abun har ya kai annabi sallallahu ya ce abun har ya kai Allah ya enta hannunka daga wuta a madadin enta hannun bawa da kai daga bauta war rijila bin rijili Allah ya enta kafanka daga wutan jahannama kamar yadda ka enta kafan bawan nan daga me daga bauta duk wata gaba da take jikin bawan nan da ka ‘yanta shi daga bauta to Allah zai ‘yanta gaɓoɓinka kai kuma daga wutan jahannama kai walfarja bilfarji har al'auran shi ma da ka ‘yanta shi daga bauta Allah zai ‘yanta taka al'auran daga wutan jahannama a nuna maka wato an makure kenan duk wata gaba bi ma'ana yanda ka ‘yanta shi gaba ɗaya daga bauta haka Allah zai ‘yanta ka gaba ɗayan ka kai ma daga me daga wutan jahannama da izinin Allah subhanahu wa ta'ala to kaga wannan ai irin in ka ji wannan ai an kwaɗaitar da kai an zaburar da kai wajen yi amma ba a ce fa wanda bai ‘yanta bawan shi ba zai shiga wuta ko Allah zai tambaye shi gobe kiyama a'a na uku hikmatuhu me hikiman yan tabawa me hikiman da ke ciki ai ba umarni da wani abu face sai da hikima to me hikiman hikmatul itqi hikimomin da suke cikin yan tabawa shine takhlisul adami wato kuputar da tseratar da ɗan adam alma'asumi wanda Allah ya kare jinin shi ya girmama jinin shi min bararin riƙe daga cutarwa irin ta bauta domin in kana bauta baka isa ka mallaki abu ba ko wannan ka samo na ubangidanka ne ko wannan ka samo property ne ya samo property kai kuɗi ne ya samo kuɗi na fata an gane ko wani abu duk da aka baka aka baka isa ka mallaki wani abu duk wani abun da ya shigo hannunka ko kyauta aka baka to na na wannan da yake mallakan kai komai nashi ina fata an gane mutum bai da freedom hatta yamlika nafsahu to ana so a ‘yanta shi a kubutar da shi daga irin wannan kaskanci na bauta har ya mallaki kansa da kansa wa manafi'ahu ya mallaki wato ababen amfani shi duk yanzu in ka ‘yanta shi fa duk wanda ya bashi wani abu yanzu ya zama to mallakan shi ne duk wani abin da ka gani a hannun shi yanzu kai da ka yanta shi sai dai ka saya baka isa kuma kai claim cewa komai naka bane a'a wa takmulu ahkamuhu yanzu hukunce din ka yanta shi to zai zai samu hukunce hukunce cikakku a kan shi da rabi rabi ne da bai da komai kaga juma'a bata wajaba kan bawa juma'a bata wajaba kan bawa yanzu da ka yanta shi fa hukuncin wajabcin juma'a ya hau ya hau kanshi na'am ran juma'a ubangidan shi zai iya ce tafi gona tafi kamun aiki sai da bayan la'asar ka dawo bai sai ce to sallan juma'a ba fa bai saba bai da wannan freedom na fata an gane ko na'am wa yatamakkanu min at-tasarruf in tashi din zai bashi daman A tasarrufu fi nafsihi wato ya rika tasarrufi ya rika abubuwa da kanshi yanzu on his own independently wa manafi'ihi ala hasab iradatihi yayi abubuwan da za su amfane shi ta yanda yake so da bai da wannan ikon wa ikhtiyarihi da bisa zaɓinsa bisa zaɓinsa kaga yanzu in ya ga yau ba za shi kasa ba kai yau ma ba zan ma fita ba yau ba za ni gona ba kai ba za ni shago ba kaga yanzu yana da duk abin da zai yi zai yi shi bisa zaɓinsa amma da ya isa ya ce yau ba za ni gona ba bayan ubangidan shi ya umurce shi bai isa ba ne bai isa ba a sashi ya rika fifita mai gidan shi har gari ya waye yanzu duk ba waɗannan to kaga hikimomin kenan na hudu ahkamuhu hukunce-hukuncen 'yan tabawa eh, 'yan tawa hukunce-hukuncen 'yan tawa a kamul itki hiya su ne na farko ya sulul itku bilabzin sare wato 'yan tabawa yana faruwa ne daga furuci in mutum ya furta magana bayyananniya karara wanda ba ta ɗaukan wata ma'ana bawa yana iya 'yantuwa da wannan kamar yadda in mutum ya ce matan shi ke yau na sake ki ya furta lafazi karara da ba zai ɗauki wata ma'ana ba to shi mace kai yau na ‘yan taka lafazi ne kawai lafazi ne lafazin kuma ya zamanto bayyanan ne ka an hurrun kamar ya kira shi kaiwa ne zo yau ka zamo ɗa au atiqun ko kai intacce ne daga nan aka samu atiku ai duk wanda ka je atiku intacce daga wuta kenan ana ana fata ne al-atiq baitullahi al-atiq dakin Allah wanda yake ‘yanta mutane daga zunubai ana sa ran in je dakin Allah an enta ka daga zunubai da waɗansu abubuwa da ka je da su marasa kyau idan kai dawa sai ka roki Allah an ‘yanta ka to daga nan ake samu atik wato intacce daga wuta kaman fata ne ina fata shi ne muka ce atiku kawai mu atiku kawai da yake ba mu da ainun atik hmm. to daga al'itku ne atik ka ce yau ka zamanto intacce ko ko ya ce yau ka zamo ɗa au harartuka kai yau na mai da kai ɗa au a ataktuka kai yau na ‘yan taka wannan lafazi ne wanda ƙarara ne baya ɗaukan wata kwana kama ya bi kinayatin yana faruwa kuma da kinaya indirect kinaya indirect amma tare da niyan ‘yantawan a zuciya na hawa kamar mutu ya ce laƙar hallaitu sabila wani ya zo daga yau na fita hanyanka daga yau na fita harkanka ina fata an gane kaga ba direct ba ne amma indirect ne amma da yake niyan shi ta nuna in tashe shi kina ya into au ko kuma ce la sultana li alayka wani eh daga yau wato bani, eh, bani da power a kanka me zan fasara power ne yawa eh yawa to daga yau ban da iko a kanka kaga shi ma direct abin nan ne ina fata an gane ko kuma daga yau ka fita karkashina ka fita karkashina ko kuma daga yau na baka gashin kanka misali duk waɗannan akwai direct wanda baya ɗaukan wata kwana amma wannan za ka iya ɗan kwana Allah kuma ya kama mutum eh. me kake nufi da yau ka fita hanyar shi ka ce ka fita hanyar shi ah, to tunda na ce je gona yaƙi na fita hanyar shi a yau ina kallon shi dai zuwa gobe to kaga za ka iya dojin ta nan amma wani na in taka ina wani ka zamo ɗa yau baya ɗaukan kwana ba na biyu ya sihul itku 'yantawa tana inganta mimman ya siku tasarrufu ga duk mutumin da shari'a ta yadda zai iya tasarrufi da kansa duk mutumin da shari'a ta yadda zai iya kasuwanci zai iya gudanar da harkokin dukiyanshi, ya sarrafa abubuwa da kanshi to shari'a ta yadda irin wannan mutumin ne zai 'yanta bawa 'yancin ya inganta Eh, mimman ya sihu tasarrufu filmal duk mutumin da zai iya tasarrufi cikin dukiyansa ya sayi wannan ya sayar ya nan yayi nan yayi nan da dukiyan shi ba mai sa masa baki saboda an yarda don me aka yarda bi an yakuna aqilan an yarda da mai hankali ne kaga mahaukaci ba za ka iya bashi miliyoyin kuɗi ya ce ka sake masa kuɗin shi ya je ya tasarrufi ko ka buɗe mai babban shago ya zamanto baligan baligi kaga yaro ai yaro ya fito ya ce zo nan dan shekara bakwai na in taka yau na in taka sai a yadda da magana yaro rashidan kuma na tsatsen mutum to irin waɗannan ne aka yadda su 'yan tabawa tun nan ya zamanto mai hankali ne an yadda da hankalinsa ya zamanto baligi ne babu yaranta a tare da shi ya zaman to rashidan ba irin dolaye dolaye gaulaye gaulaye din nan ba wanda wanda ba a sake musu ko da dukiya ma irin wanda musulunci ya ce ka rika musu cefane in kana da irinsu ba ba abinci na kare to je ka za a aiko ma ina fata an gane irin wanda ba a sake musu dukiya in ka sake musu shago sai kaga waɗansu sun zo sun yaudare sun cinye to fala yasihu itqul majnuni so based on haka wato yantawan e, e, mahaukaci baya inganta bi ko yaro karami fihi ko wawa ko dolo haka almahjuri alaihi wanda an hana shi ya tasarrufi akan dukiyan shi li adami jawazi tasarrufatihimul maliya domin a dukiya ba a yadda su yi tasarrufi ba to saboda haka a yanci ma saboda bawa ai dukiya ne shi ma to ba a yadda ya yi tasarrufi akan yan tabawa ba na uku idza kana raqiqu mamlukan li ithnaini aw akthara idan wannan bawan mallakan mutum biyu ne ko sama da biyu kamar yadda na faɗa muku jiya mutane uku za su iya sayan bawa ko mutum biyu su haɗa kuɗi to fa'a taka ahadu shuraka nasibahu idan ɗaya daga cikin wanda suka sayi bawan ya yanta nashi shi ɓangaren kuwimal baƙi shi kenan eh, sauran ɓangaren kuma da ya rage ba in tashi ba shikenan sai a kimanta nawa ne in kana musiran sai a ce wannan din ya biya shi bawan ya biya kawai ya fita shi yasa suke zuwa neman zakka ko su nemi a taimaka musu salamu alaikum ni bawa ne an yanta rabi na rabi ba yanta ne ba kuma an kimanta rabi na din dubu ɗari ne don Allah a taimaka mu kai akwai mai fidda zakka ya abin nan da Allah ina fata an gane ko sai ya je ya biya E a bashi ya biya ya eh, a bashi ya biya shi yasa aka ware wani bangare na zakka muka ce wa kadi ko da bayi ana ware wani shiya haka ko kuma a nema masa taimako ko wani ya cire kudin shi fi laje ya biya masa to idan bawan yana nan da dukiya zai iya samowa ya biya wa in kana mu'siran idan kuma bai da shi to utika minhu ma utika faqat sai ya zauna a rabi don ya yawo ya yawo bai samu wanda ya taimaka masa ba fi sabilillah ya je ya biya sai ya zauna a rabi bawa ne wanda yake shine ake ce musannaf wanda aka yanta rabin shi banda rabi liqaulihi sallallahu alaihi wasallam wannan ya samo asali daga fadin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama man a'ataka shirkan lahu duk mutumin da ya yanta wani bangare na bawan da aka suka yi tarayya akai ya yanta shi bangaren sa fi abdin da wani wani bawa fakana lahu malun idan shi bawan yana da dukiya ya bulugu saman al'abdi eh, wanda zai kai eh, wato yawan dukiyan bawan wato shi wanda yan tarabin to idan shi ɗayan kuma yana da dukiya shi kenan yana da dukiya sai a ce ya yi fi sabila ya yanta ɗaya rabin ko kuma shi wancan ɗayan ya yanta idan bai da shi sai bawa ya je ya nema amma dole tun da an yanta shi rabi to ba za a mu'amalance shi kamar bawa wanda ba taba yanta shi ba sai a ɗora a ce dole kawai a kimanta rabin nawa ne kai bawa ka je ka nema ka biya ko al'umma su taimaka su biya manzo Allah ya fa kana lahu malun idan yana da dukiya yablugu thaman al-abd wanda zai kai kudin bawan uwima alaihi sai a kimanta bawan kimatu adlin wato kima ta adalci wato rabin ko kuma gwargwadon abinda aka yanta abinda ya rage fa'utiya shuraka'uhu sai a bawa sauran waɗanda suke tarayya wanda ba su yanta ba a ba su hisasuhum kudaden abin da ya rage musu shiya ɗinsu wa utika jami'ul abdi sai a yanta dukkan bawa wa illa in ba haka ba ba samu kuɗi ba to faqad ataka minhu ma ataka sai a tsaya akan kawai abin da aka yanta shi aka yanta wanda ba yanta ba yana nan bawa rabi da rabi kenan dalun na hudu man allaka itqal abdi ala shartin duk wanda ya rataye yanta bawa akan wani shara'i eh yace wani e eh, randa matata ta haihu ranan ka zama yantacce ina fata an gane ko to shi kenan daga ran da ya ga an an kai matan shi asibiti haihuwa sai ya je maza ya laɓe haka yana jin yaro na ihu an an hayo ka ce Allahu akbar in musulmi ne kenan ki Allahu akbar yayi sujada na gode wa Allah so duk abin da ka rataye shi a matsayin sharaɗi idan ya faru ba wannan ya intu to abun ya tabbata atuka inda wujudi sharɗi da sharaɗin ya tabbata ya abu nan wani e eh, idan har na je makka na dawo ka intu daga ran da na sauko ƙasar nan ka zamanto intacce wani e eh, ran da aka ce yau talatin ga watan ramadana gobe jajibere ka zama ka zamanto intaki ranar jajibere kawai sai zamanto masa sallah nawa shi kan sallah biyu wannan na ramadana wannan kuma na na samun yanci na'am na'am eh eh shi kenan bai intuba bai da ba ai bai dawo Allah ji ganshi eh, sai ya shiga property na gado kai a rarraba da shi wa illa fala amma idan sharaɗin bai tabbata ba to incin ma bai tabbata ba mala ya kawo misali faman kala duk wanda ya ce wa bawan shi anta hurrun kai ɗa ne in waladati mura'ati waladan idan matata ta haifi ɗa namiji idan matata ta haifar mun ɗa namiji ka to mai yanci sai ta haifi me mace shikenan sai ya haƙuri sai ya haƙuri amma tana da zaran ta haihu aka ga ɗa namiji ne utika minhu sa'ata wiladatiha a that very moment da ta haihu din ya to mai yanci na shida ko na biyar man kana lahu abdul fa'ataka ba'dahu duk wanda yake da bawa sai ya ce bawan naka ne gaba ɗaya ba wai tarayya aka yi ba bawanka ne ya kace kai zo na yanta kwatanka ko kai zo na yanta rabinka yau ya ka saura rabi ɗaya in ka rika yin aiki da kyoto rabin ma zai biyo baya ka zama to free gaba ɗayanka to idan har mutum yana da ba ya yanta tashi ya ta rabin shi ko wani shashin shi to dole a tilasta shi ya yanta sauran shashi kawai utika alaihi baki li umumi qawlihi sallallahu alaihi wasallam saboda gamayyan faɗin manzo Allah man a ataka shirkan duk wanda ya yanta wani bangaren shi na bawan da suka saya fi abdin wancan hadisi kenan ko shi sauran ma sai a kimanta a biya har zuwa karshen hadisi a wani mamanzon Allah sassala ya ce man a taka lahu fi mamlukin wanda ya yanta wani ɓangare na bawan shi min malihi da dukiyan shi daga dukiyan shi yanta shi to za a kimanta abin da rigin a ce da Allah ya bawan ya je nema ya bashi ba za a bar bawan na wai rabi da rabi yanci rabi kuma babu yanci ba kwace ga wani bawa nan wanta shi yanci to sa shi kuma bauta abun ba zai tafi daidai ba sai a kimanta kawai nawa ne to ɗin kawai a je a biya masa ko ya biya shi bawan na shida wa man ataka abdan wanda ya yanta bawa au abidan ko bayi in plural fi maradihi ya mutu fihi a rashin lafiyan da ya mutu a ciki yu'taqu min al-abidi al-qadru alladhi yattasi'u lahu thuluth wato idan yana da baya baya baya sai da ya kwanta ciwo na mutuwa daga shi bai tashi ya ce duk ya'yanta bayan sai shari'a ta ce a'a ba ta yadda ba yana so ya haramta wa magada dukiyan kamar yadda mutum ya ce kawai salamu alaikum idan na rasu kawai dukiya na ya yi ta rarraba ta kawai ya ce na saki wance ma na saki shari'a ta ce a'a ta saku amma za ta yi gado tunda dai a rashin lafiya ne kuma bai tashi eh, daga wannan rashin lafiya domin ana tuhuman shi da haramta musu to amma abin da shari'a ta yi a nan sai ta kasa kiman bayin da yake ya yanta gaba ɗayansu da duk wani property da ya mallaka da dukiya sai a kimanta su gaba ɗaya bayin nan da za a sai da su nawa ne da za su kai miliyan uku yana da gonaki da gidaje da mai nawa ne kaza yana da dukiya tashi a kan nawa ne sai aka kimanta aka ga eh, duk bayin da ya yanta din ba su wuce one part na dukkan dukiyan da aka estimating ba za a za a yadda da inta kamar wanda ya yi wasiya ne ba ta wuce one part ba kun san an hana kai wasiya ta dukiyanka ta wuce one part to idan bayin aka kimanta su aka ga duka da abin da ya mallakan ba su wuce kashi ɗaya bisa uku na dukiyar da ya bari ba to sun entu ɗin amma idan aka ga yawan su ɗin nan ya zarce wansat to sai a sassabe waɗansu a yi ƙuri'a a yi ƙuri'a a ce na'am la na'am la na'am la na'am la iya adadin su sai a sa a yan takardu kai a zuba a ce kawai ya ɗauka to yan na'am na'am na'am na'am sai a ce to ku ne kuka enta ku ne within abin nan wannan eh, daidai one tat din la la la a ce to ku ne ko kuna nan saboda idan aka sa su din za su wuce one tat to haka za a yi shine aka ce wa man ataka abdan duk wanda ya yanta bawa au abidan ko bayi fi maradihi alladhi yamutu fihi a cikin rashin lafiyan da yake jinya a ciki wanda kuma a cikin rashin lafiyan ya mutu yu'taqu min al-abidi al-qadra alladhi yattasi'u lahu thuluth sai a yanta iya yawan bayin da za su tsaya daidai thuluthin dukiyan da ya mallaka iz huwa ashbahu bil wasiya domin an auna shi da wasiya ne wasiya ba a yadda ta wuce kashi ɗaya bisa uku wal wasiyatu la tajuzu fi akthara min thuluth an auna shi da wasiya ne mu je sai na nawa at-tadbir na bakwai ko at-tadbir at-tadbir shine abinda mutum zai ce randa na mutu ka ka zamanto yanci bayana ka zamanto bawa bayana ni ma'ana randa na mutu shine at-tadbir ta'rifuhu ma'anan at ta aliku tadbiru itqil mamluki shine rataye yancin wani bawa ala mauti malikihi bayan mutuwan mamallakinsa bi an yaqula sayyidu li abdihi shine ubangida ya fada wa bawansa anta hurrun ba'da mauti kai ka zamanto entacce da bayan mutuwata fa idza mata sayyidu utiqal abdu ina fata an gane daga lokacin da ubangidan sannan ya rasu ya zamanto mai me mai yanci kar magada su fito su ce ba su yadda ba su isa ba ba su isa ba sharaɗi ne mahaifin ya yi tun kafin ya mutu me hukuncin irin wannan hukumu tadbiri aljawaz ya halatta irin wannan mu'amala ka mu'amalanci bawanka ka ce daga ran da ka mutu ya ya zamanto mai yanci wannan ya halatta illa idza kana sayyidu la yamliku gaira, sai dai idan bawan nan idan mai ubangidan nan bai mallaki komai ba sai wannan bawan da ya da ya so ya yanta shi bayan ya mutu din to wannan ba za a yadda ba let azum bawan nan kiman shi 200,000 ne to da ya mutu sai ana bin shi 50,000 ko 100,000 bashi ana bin shi dubu ɗari ko dubu hamsin bashi shi uban to hei shi ya mutu ba abin da ya bari ko kwandala ba bai bari ba kuma ga masu bashi suna suna tsaye kuma gashi can ya ce ba wannan daga ran da na mutu ka zamanto intacce to nan ba za a yadda ba ba za a zartar da yan eh, eh, tashi din ba saboda ana bin shi bashi sai a sai da bawan a cire dubu ɗari da ake bin shi bashi a bayar saura dubu ɗarin kuma in bai da magada a sa a baitul mali in akwai magada a ɗan kucin musu a ce ga abun mahaifinku ya bari dubu ɗari ne dubu ɗari can kuma bashi ya cinye shi in ya zamanto ta ya za a yi tafi lahira da haƙƙin wani ga munin bashi alhali yana da dukiya kuma ya ce wa ya'yan tashi kun san a can baya mun karanta manzon Allah ya yi haka ko yawa wani da ya rasu bai da komai abin da za a biya masa bashi sai wannan bawan kuma bawan nan ya ce masa ran da na mutu ka ka zamanto tace sai manzon Allah ba wannan iya mutu manzon Allah ya hana a yan tashi ya sai da shi aka biya mutane basu basu sukan da suke bin shi ina amfani kayan tabawa kana nan bashi kuma an an rataye ka baka aljanna baka nan baka cikin rahama ta hatta sallah manzo Allah baya wa matacce idan ana bin shi bashi sai ya tabbatar an biya masa ko wani ya dau alkawari zai biya mutuwa da bashi matsala ne ana hangin din mutum ba zai taba samu wata rahama ba sai ran da aka biya to ta ya za a yi gashi kana da abin biyan bashi kuma ka ce wai ka yanta shi shi kadai to ba a haka hujja a nan limarawa shekhani imamul bukhari da muslim allah ubangi rahamce su surwaito hadisi an jabirin radiyallahu anhu daga jabir allah ubangi da shi ya ce anna rajulan a'ataka mamlukan wani mutum ya yanta bawan shi an duburin minhu bayan mutuwansa fataja kuma gashi kuma yana da bukatan a biya masa bashi فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يشتريه Allah ya kamo ba yace wa zai sai wannan bawan daga waje na faba'ahu min nu'aym ibn abdullah sai manzo Allah ya sayar ma wani sahabi da ake kiran shi Nu'aimu dan abdullah bi samani mi'ati dirham da dirhami ɗari nawa ɗari takwas fadafa'aha ilaihi sai ya ba da kuɗin a biya ma wannan mutumin basu suka wa an anta ahwaju minhu ya kai mamaci kai ka fi bukata sama da shi mai rayayyen ai kai da zaka lahira ka je da lodi ai kai ka fi a akan shi bukatuwar bawan ga yanci na uku hukmuhu mai hukuncin shi a hikmatu eh, hikimar da ke cikin 'yan ta bawa bayan an mutu a rataye 'yancin bawa ga mutuwan ubangidansa hikmatu tadbiri hikiman da cike cikin wannan da ya sa musulunci ya yadda da ita al'irfaku bil muslim shine tausaya wa musulmi faƙad ya kunun muslimu lahul abdu wa yargabu fi tahririhi don ta yi musulmi ya zama ta yana da wani bawa kuma yana kwaɗayin 'yan tashi ya samu lada a wajen Allah wa yaji nafsahu mutarran kuma ya samu kanshi yana cikin wata bukata mai tsanani ila khidmatihi wajen wata hidimarsa wa mu'anasatihi da kuma mutumin ne ya rika abun nan yana bukatan bawa ne ya rika masa hidima kuma ya rika zama da shi yana ɗebe masa kewa to hikimar sai ce kai wannan in na yan tashi yanzu to wa zai rika mun aiki wa zai rika zama da ni yana ɗebe mun kewa abun da za a yi ban san rabu da wannan amma dai rabuwana da shi zan sanya shi bayan mutuwa na ya ce eh, ran da duk na mutu ka zamanto me tacce saboda idan yau yace ce ya in tashi fa kuma ya ya gaban shi kuma shi yana buƙatar mai masa hidima da waɗansu 'yan aikace-aikace mai zama kusa da shi kullu yana ɗebe masa kewa to shine hikimar da ta sa shari'a ta yadda da cewa an yadda ka ce ka 'yanta mutum bayan mutuwa mutuwanka fayudabbiruhu sai ya yanta tashi ba ya mutu fa ya fayanala ajarar itki sai ya gangara kiyaman da ladan yanta shi da ya yi ɗin walam yafqid manfa'atahu zamana hayati kaga ya samu dobun bai rasa fa'idantuwa ba amfani da yake samu daga ban bai yanke masa ba ran da ya mutu kuma sai ya tafi da wani amfanin kuma na 'yan tashi ɗin an gano hikima ya jefi tsuntsaye biyu da dutse ɗaya kenan ina fata an gane nan ya bashi ya bashi throughout his life yana amfana da bawon yana amfana da bawon yana amfana da bawon randa ya mutu ya ce to randa na mutu na yan taka yana mutuwa kuma sai ya tafi da wata wani amfani na ladan yan tashi din kuma an gane abun ya tafi lahira da amfani nan kuma a duniya da yake raye ya amfana da bawa. wannan shi ne. na hudu ahkamuhu hukunce hukuncen a tadbir hukunce hukuncen da suka jibinci bawan da ake yanta tashi bayan mutuwan mai gidan shi wato wannan ka'idar wannan mu'amalar tana da ka'idoji da hukunce hukunci da duk wanda zai cewa bawan shi in na mutu ranan ka zamanto mai yanci to wannan mu'amalar da na alkawarin tana da waɗansu hukunce-hukunce na farko an ya kuna tadbiru bi lafzin ana son wannan kalmar ta zamanto an furta ta wani e eh, daga ran da na mutu ka zamanto intacce anta ala duburin minni kai intacce ne bayana ko kuma au kaddabartuka hmm, na mai da kai intacce bayan mutuwa can kai intacce ne bayan mutuwana nan kuma na mai da kai intacce bayan mutuwana. na au in mitu ko kuma ya ce idan na mutu fa'anta hurrun kai ɗa ne wa hau zalika yana buƙatar lafazi da shaidu na biyu an yi otikal mudabbaru ba'ad al min thuluthil mali ina fata an gane ko ya zamanto ba wannan bai kai bai zarce one part din dukiyan da ya bari ba ina fata an gane ko da aka samu bawan gaba ɗayan shi dubu ɗari biyu ne ko dubu ɗari ne kuɗin shi kuma ga 'yan magada za su yi gado ba ko sisi sai ba wannan to kaga dole dole a fasa 'yan tashi ɗin he abinda za sai a sai da shi a cire gwargwadon sulusi wannan shi ne, saboda ya wuce sulusi fa'idar ta sa alahu sulusu idan kuma kiman shi din bai zarce sulusin abinda one over one one third din abinda mamaci ya bari ba utika sai in tashi wa illa idan kuma ya zarce shi kadai kawai ya dauke rabin dukiyan da aka bari ina utika minhu bi qadarihi sai a in tashi gurgudun sulusi a ce wane eh an yanta ka daidai sulusi one third ɗinka an yanta shi banda two third to shi kenan shi kuma sai ya nemo kuɗi ya je ta aiki ya biya sauran tutar ɗin kashi biyu bisa ɗaya haza mazhabul jumhur wannan shine ra'ayin majority na malamai mina sahabati daga sahabai wattabi'ina da tabi'ai wal a'immati da manya-manyan eh, jagororin musulunci na irin su imamu malik abu hanifa shafi'i da waye da ahmad binu hanbal li'annahu tabarru'un domin uban uban gidan shi din da ya rasu kamar wani tabarru'i ya kyautata masa yayi sai ya zamanto yana daidai da alwasiya duk yadda mamaci zai ce idan na mutu a bama wani miliyon miliyon miliyon biyar daga cikin dukiyan da zan bari sai aka zo aka samu bayan ya mutu sai aka tara nawa duk abinda da ya bari miliyon bakwai ne to a ce wancan a bashi miliyon biyar magada su gaji miliyon biyu ya wuce nawa ya wuce one na dukiya to sai a sassabe a sassabe a rarrage a rarrage ba za a hana ka ba amma za a sassabe dukiya nan sai a ce dukiyan nan 7 miliyon din nan gaba daya ce divided by nawa 3 yanda ya kama ce to ga abin da za a baka sauran biyun kuma 2 over 3 din sai a raba magada to haka bawa kiman shi gaba ɗaya dubu ɗari ne to yi ubangidan shi ce in na mutu ka zaman to yantacce sai aka tattaro duk yan abubuwan yan kwamusan da ya bari sai gaba ɗaya aka same su dubu ɗari da hamsin ne kwata-kwata har da bawa to bawa shi kaɗai kuma an ce ya tafi shi dubu ɗari ne yanzu hamsin ya rage sai a ce a'a yanzu abin da za a kai bawa tun da kimarka da kuɗinka valo ɗinka dubu ɗari ne to za mu ce 150,000 divided by nawa 3 to sai a samu shi yanzu yana da uh, one third ɗin shi shine 50,000 ko ya ce to an enta ka rabi Rabin ka ya zama to mene entacce yanzu tunda kun san kiman shi gaba ɗaya 100 ne kun fahimci abun yawa haka abun za a tafiyar da shi walwasiyatu la ta juzu fi aksari sulus domin wannan abin ba a so a wuce sulusi na uku daga hukunce-hukuncen dabbar, in ullika tadbiru ala shartin jaza idan aka allaka aka rataye shi wannan 'yantawan bayan mutuwan aka hada shi da wani shara'i kuma ya halatta Kamar ya, wane zo wannan rashin lafiyan da nake cikin shi to idan na mutu bayan shi ka zaman to intacce sai bai mutu bayan wannan rashin lafiyan ba sai ya mutu a rashin lafiya na gaba ya zaman to intacce bai zaman to intacce ba bai zaman to intacce domin ya sharɗanta masa in na mutu ka zaman to intacce amma a wannan rashin lafiyan nawa da nake ciki to kaga ba wannan in ka gama haka ai dole ya rika nafil filo ka mutum <laughs> ina fata an gane dole dole to amma sai bai mutum ba to kaga a nan bai ce duk randa na mutu ka'intu ba wancan is open Allahu akbar Allahu kaga wance ya bashi a buɗe duk randa na mutu ka zamanto intacce amma nan kuma sai ya ƙara allaka shi da sharaɗi idan na mutu ka zamanto intacce amma da sharaɗin a wannan jinyan da nake yanzu to shi ma ya halatta idan ya allaka shi da haka fa in wujida shartu dubbira idan sharaɗin ya samu ya mutu daga wannan rashin lafiyan to bawa ya zamanto intacce wa illa in ba haka ba fala sam zai ce ai mutuwa ta gaba ma haka zai a'a shikenan wannan li qaulihi sallallahu alaihi wasallam saboda faɗi manzo Allah almu'minuna ala shurutihim ko musulmai suna kan sharadin su matukan sharadin nan bai halatta haram ko ya haramta halal ba falau qala misali idan yace in mittu min maradi hadha idan na mutu a rashin lafiya na wannan fa anta hurrun ka zamanto da wa mata sai ya mutun kuwa kenan shi ta harrara, shi kuma ya zamanto ɗan wa in lam ya mut idan kuma bai mutu a wannan rashin lafiyan ba fala ya ta taharraru ba zai bai zamanto da ba na hudu daga cikin hukunce hukuncen mudabbar ya juzu ul mudabbari fi daini wal hajati ya halatta mutumin da aka masa alkawari ubangidansa ya masa alkawari idan na mutu ka zamanto intacce to ya halatta a sai da shi a fasa 'yan tashi ɗin in wannan mamacin ana bin shi ba su suka ko yana da wata bukata mai tsanani shi mamacin hujja anan ba an rasul sal abdan ko manzo Allah sallallahu ya sai da wani bawan da mai gidansa ya ce masa idan na mutu ka zamanto intacce sai ya mutu kuma ga ba su suka ko ba abin da ya bari sai ba nan sai manzo Allah ya hana zartar da 'yancin ya je ya sai da shi ya biya masa basu suka manzo Allah sallallahu ba a abdan li rajulin kana qad dabbarahu lima ra'ahu fi hajatin ila samani kuma yana bukatan kuɗi sosai wa ba'a aishatu radiyallahu anha mudabbaratan ita ma na aisha ta sai da wata baiwa hmm? mudabbaratan lamma saharata yayin da ta mata sihiri ta mata sihir ta mata alkawari ran da na mutu kin yanto sai bai wannan ta zo ta yi mata sihiri ta yi wa nana aisha sihiri ai abinda na ga muku don ta mutu watakila da wurin kenan nana aisha da ta gano ga abinda ta kulla mata ta mata sihiri ta sai da ita to ka yi wa mutu alkawari ran da na mutu ka yanto ta kana nan kana nan sai wata bukatan kuɗi ta kama kama malam baka da ko sisi kana iya fasa ka kamo bawan kuma ka ce kai na fasa wancan din kawai je ka kasuwa kawai ina ina da wata yar bukata kudin haya sun matsa mun ko kuma wata yar mota zan saya ina fata an gane bukata ta kama ka sosai baka da fita ba yanda za ka yi ka samu mafita daga wannan kuncin sai bawan cewa ran da na mutu ka to intacce din nan ba zai hana idan wani abu ya faɗo maka na kuɗi baka da su ba zai hana ka sai da bawan ba wata bukata ta kama kawai aisha na na aisha Allah ubangi yarda da ita sai ta sai da ita wannan dan hatsari ne ka ce ran da na mutu nan ya zamo naka to mutum ya sa kanshi a trap trap na yaushe wannan zai mutu ne ba zai taba fata Allah ya tsawaita rayuwanka ba wanda kai ma alkawarin nan ba zai taba fata Allah zai dana maka trap ko shi ko ya hada ka da waɗansu ko ya zai kwanci tayan motan ka in ga za ka yi tafiya ko ya je ya ce a cire birki abin da ba zai maka ba na fa wannan yana da hatsari sosai ko ya zubo ma wani abu a shayi ko ta guba maganin bera maganin gafiya fiya fiya duk ga su nan sa maka abinci kawai Allah rufa asiri idza dabbaratil amatu wa hiya hamilun fawaladaha fawaladuha bi manzilatiha yu'taqu ma'aha bi mulkil al-malik laha idan baiwa tana dauke da ciki sai uban gidanta yace randa na mutu kin entu to dan da za ta haifan shi ma yana bin uwan ne duka shi ma ya zamanto ‘yantacce domin idan ka ‘yanta mutum duk wani abin da gaba ta jikin mutum da duk wani abin da ke jikin shi ne ka yanta so wannan yaron a lokacin da ka yanta uwar part of uwar ne to shi ma ya zama to yantacci shi ma saboda babar shi ce babar shi ne yanzu ta haife shi ko kafin ya zo duniya ai an yanta babar to saboda haka ai shi ɗa ne na yantacciyar mace ta ya za a yi ita macin ta fito tana ita mai yanci ne kuma ɗan ya to bawa bi manzilatiha ɗan yana matsayin ta yi uta kuma a habi mautil maliki laha ɗan ma shi ma ya to yantacce daga ran da mutumin ya mutu mutumin yana mutuwa kun ga uwar ta zamanto yantacciya ko tana ɗauke kuma da ciki to shi ma ɗan dole ya bi uwar kenan shi ma ya zamanto yantacce yanta uwar ya haɗa haddashi. shi liƙauli umar wa jabir radiyallahu an saboda fatawan da sayidina umar bin al-khattab da jabir bin Abdullahi Allah yadda da su suka bayar waladul mudabbari bi manzilatiha dan macen da take dauke da ciki bai wanda aka mata alkawari bayan mutuwan ubangidanta ta intu dan da take dauke da shi ma yana matsayinta lisaidi an yatsa mudabbaratahu shin idan mutum ubangida ya yi wa baiwarsa alkawari ran da na mutu kin zamanto ‘yantacciya shin ya dace ya sake saduwa da ita ya rika saduwa da ita tunda an halatta wa mutum ya rika saduwa da baiwar shi wannan ya mata alkawari ran da ya mutu ta zamanto ‘yantacciya ya dace ya rika saduwa da ita eh eh ya dace ne lissayidi an ya ta'a mudabbaratahu ubangida yana da ikon saduwa da mace baiwar da ya mata alkawari bayan mutuwansa ta samu yanci li annaha ma zalat fi mulki yamini ai bai mutum ba tukuna ko ba haka ba so tana nan a baiwar shi wallahu ta'ala ya kula Allah yana ce illa ala azwajihim aw ma malakat Allah ya yaba mumune da suke kare al'auransu ba sa zinace-zinace sai dai ga matansu kawai suke takaita sha'awarsu da abin da hannayensu ya mallaka musu na bayi wa kadru ya an ruwaito jawazu wat'iha an jamahiri sahabati radiyallahu duka manya-manyan malamai sahabai sun ba da fatawan halarcin saduwa da ita babu wani abu na bakwai law qatala al-mudabbaru sayyidahu batala tadbiruhu yawa duk bawan da aka masa alkawari ubangidan shi yace na maka alkawari ran da na mutu ka zaman to entacce sai ya kashe shi din sai bayan ya kashe shi don ya samu freedom din to nan kuma an soke wannan abun nan kamar wanda ya kashe magajin shi ne don ya yi gado ana ba shi gado wannan ne ya kashe wanda ya yi wasiya wani ne ya yi wasiya eh, na yi wasiya ma wani a bashi miliyan uku daga dukiya taron da na mutu wanda ka masa wasiyan nan yau ne za ka mutu ba za ka mutu ba shuru shuru shuru kuma yana bukatan miliyan uku ya zo ya farwa mutu ya kashe shi za a bashi wasiyar to haka nan duk bawan da aka masa alkawari ubangidansa ce ran da na mutu ka zamanto intacce saboda ya samu yancin da wuri ya kiya jira mutuwan shi ya ce kai bari in ka da wannan tun da mu yau shekara biyar mutum ya yawo tsabi ke ko mura baya yi kai ya kada shi kawai to an soke shi ma domin akwai wata ka'ida ta usul fiki manista ajala shay'an qabla awanihi hurrima uqiba bi hirmanihi wanda ya gaggawan samun abu tun time din abun bai yi ba sai a haramta masa abun gaggawa ce shine law qatala al-mudabbaru sayyidahu batala tadbiru walam ya utak mu'amalatan lahu ba za a taba ba zai taba samun yancin ba kuma saboda a mu'amalance shi bi naqidi qasdihi sabanin nufinsa wa hatta la yusbiha al mudabbaru mudabbaruna saboda shari'a ta ta soke wannan saboda kada a bude ma iri waɗannan bayin da ake musu alkawarin yanci bayan mutuwa su rika samun daman kashe iyayen gidansu da an ce ya halatta ɗin to da kowa kawai sai ya rika ɗana wa uban kawai tarko na kashe shi to idan mutum ya san in ma shi ya kashe shi yancin ma bai yi ba dole ya jira kawai ya haƙura sai ranar mutuwan shi ko yawa ya fi ai wa hatta la yusbiha almudabbaruna yasta'jiluna mauta sayyidin domin su daina gaggawan kashe iyayen gidansu to ina jin za mu dakata a nan ta izinin Allah gobe za a yi azumi kuma za a